Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Wani harin makami mai linzami da rasha ta kai akan wani birni a yankin Donetsk da ke gabashin kasar Ukraine ya kashe akalla mutane uku a jiya Asabar yayin da sojojin Ukraine suka gwabza kazamin fada da sojojin rasha a wurare da dama a gabashin kasar inda Moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka yi alkawarin kawo tankunan zamani ga Kiev. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na ƙasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da atacms domin rage karfin rasha na kai hari kan garuruwa zai yiwu a taka wa ta'addancin rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu in ji zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya asabar tun da farko zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a garuruwan volda da bakhmut garin da aka fi fama da hare-haren bamai na rasha a jiya asabar shugaban kasar peru dina balward ta buƙaci 'yan majalisar dokokin kasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke ƙara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan disamba sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'an kin amincewa da wannan ra'ayi da sanyin safiyar jiya asabar ɗinnan ne 'yan majalisar suka yi watsi da bukatar ta na kai zabuka gaba zuwa watan disamba duk da zanga-zangar kinjinin bulwark da ta barke a fadin kasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama mun yi nadamin cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe inda 'yan ƙasar peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya a cewar sakon da bulwar ta kafa a shafin twitter a jiya asabar ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar peru a gaba dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a wagadugu babban birnin kasar burkina faso a jiya asabar domin nuna goyon bayan su ga gwamnatin mulkin soja kwanaki bayan da faransa ta tabbatar da janye dakarunta da musamman kamar yadda wani dan jaridan afp ya bayyana a wurin taron a dandalin park nation square da ke tsakiyar birnin wagadugu masu zanga-zanga sun rika alamomi masu ɗauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakar ku ku kauce da manufofin faransa a afirka da kuma gaba dai da ikon cin gashin kai ga burkina faso lazare yamiego shi ne mai magana da yawun kungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin kasashen afirka ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin kasashen waje a ƙasar mu muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai kasar burkina faso ta samu 'yancinta daga masu mulkin mallaka na yamma faransa da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta kasar burkina faso ta kafa sansanin dakarunta na musamman a birnin wagadugu sai dai ana sanya idanu sosai akan kasancewarta a wurin a yayin da aƙidar kin jinin faransa ke karuwa a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar ne shugabar 'yan sandan birnin memphis a jihar tennessee ta nan amurka ta rusa sashen 'yan sanda da aka tuhume jami'ansa da laifin lakadawa tarin nicholas duka har lahira a daidai lokacin da al'umman kasar da kuma birnin ke kokarin fahimtar wani faifan bidiyo da ke nuna yadda 'yan sanda suka lallasa wani direban bakar fata shugabar 'yan sandan sirlin davis ta ce ta saurari 'yan uwan nicholas da shugabannin al'umma da jama'an da ba su da hannu a cikin lamarin wajen yanke shawara a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce alheri ne ga kowa da kowa ta rushe sashen 'yan sanda na scorpion dindindin ta ce a halin yanzu jama'an da aka tura su sashen sun amince da wannan mataki hotunan da aka fitar a ranar juma'a sun bar tambayoyi da dama da aka gaza amsa su game da direban bakar fata da aka dakatar da kuma wasu jami'an tsaro da ke tsaye a lokacin da yake kwance babu motsi a gefen titi a jiya asabar wata girgizar kasa mai karfin maki biyar da tara ta afkawa yankin da ke dauke da iyakokin turkiya da iran inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin a cewar rahotannin kafafen yada labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta emsc Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kasashen ya take kasuwa. Azara assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a akai muke dole. Shirin namu na yau yana daya daga cikin manyan kasuwanni ne da ke jihar Neja. Wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan kure inda kuma kamar sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban. To yanzu aka dai gani tare da wasu 'yan kasuwa da za su gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa. Assalamu alaikum ya suna malam. Sunana Badamasi Aliyu biyu to me kike sayarwa eh ina kasuwanci na provision ne to ya farashi yake to alhamdulillah gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya sai mu ji ya daga sai mun ga an yi wa abu analysis ba zai wuce kaza ba dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya dora saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision ko mai saya siyar ko mai saya ya ci wallahi babu abin da yake bata masa rai illa iyaka wannan tashin kayan nan da yake kuma daga nan garin har lagos duk inda ka buga za ka sai kaya in dai ka sai kaya sati guda kana kira kawai za ka ji kayan ya ƙara kuɗi akwai misali za eh misali gaskiya a idan muka tambayi kamar misali bangarori da muke sayan kayan a hannun su suna kafa mana hujja da cewar dala ce take ƙara kuɗi sakamakon room material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production ɗin kaya da shi gaskiya yana suna suna tashi suna samun ƙarin farashi saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an wayi gari dala a black market a yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 700 da naira 40 to gaskiya tsakanin da Allah mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai yadda za a yi a duba koken talakawa fi sabilillahi a sassautawa talaka saukin rayuwa a sakarwa talaka maraye fitsari to shi kuma talaka yana hangen baya nawa yake sayan buhun shinkafa nawa yake sayan mai na ja da farin mai nawa yake sayan sabulun wanka nawa yake sayan sabulun wanki nawa yake sayan omo dukkaninsu talaka yana nan yana alalisin akan wannan abun ya suna malama suna na fauziya usman galadima to ga ki na ganki a wannan shago da ake sai da kayayyaki na sakan hand da ake cewa kayayyakin gwanjo ko kina sara ne ko ko dai kina kin zo saya da ne mm, na zo siyan ɗaɗɗe ne yi amma siyan na ɗayan ma ba da muke siya da saboda komi ya canza abin 500 a ce maka 1000 komi ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan so gaskiya muna muna kiran gwamnati da su taimaka muna a sauke mana farashin abubuwa din gashi ni yanzu zan yi aure abubuwa duka sun kara tsada walla ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya kina nufin kayan sun fi karfin kuɗin ki kenan wallahi sun fi karfin kuɗi na ka ba kayan kasuwa mu ba provision ba ba abinci ba ba properties ba kayan gida so abin da ake siya yanzu gadon 500 town sai ka ji shi ana 700 da sauran su dai gaskiya abin sai a hankali na gode to ya sanu alin assalamu alaikum wa rahmatullah suna na mika'il dauda amma an fi sani na da coach kike sayarwa ina sai da kaya ne na gwanjo eh. amma kuma kayan kala kala ne to ya farashi to farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ce alhamdulillah saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala kala saboda gaskiya tun daga can saman da muke zuwa muke so kayan dan ba duk sati duk satin da zamu koma sayan kaya yau in muka ji farashi shi gobe muka je sai ya karu mu abubuwan muka zo muna ta fama da kwastoman mu wajen sayan daidai muna samun matsaloli sosai da sosai to amma haka dai muke dan daddanne su muna ba su hakuri muna cewa da Allah sai hakuri muna tunanin insha Allah muna tunanin insha Allah nan gaba za a samu canji to amma abin da nake so mu dai gwamnati ta dan duba mana kalamar nan saboda gaskiya tsakanin da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mu mun koka abin yana damun mu kamar bel din nan da kuke cewa da nawa kuke saya yanzu kuma nawa to tsakani da Allah akwai bel din da da akwai bel da nake saya da bata wuce 70,000 ba amma a yanzu tsakani da Allah tana kaiwa 220 to saboda haka gaskiya tsakanin da Allah abubuwan ba kayan da bai ninka so ba zuwa uku to saboda haka mu ma wajen sai da kayan sun muka zo da kyar da kyar ma wani kayan muke hada kuɗi wani ma faduwa muke to saboda business din namu ne baya da zami to haka muka daure dai muke yi amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kyakkyawan zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah to na gode to masha Allah ah, ya suna malamin suna na Faisal Isa Danfanga to ga ka wannan shago me da me ake sayarwa eh wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biski conflicts su manci coco pops harkan dai snacks haka shine muke sayarwa ana to ya farashi yake eh farashin lafiya lau yake amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya ka ce lafiya kuma su masu sai suna kukan abubuwa sai tsada eh kamar dai yanda aka sani mu siwa muke daga company mu wholesalers so akwai abubuwa da in muka je siwa daga company sai mu ji an ce ya kara kuɗi wani ma kafin mu tura oda na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an kara kuɗi to sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga kamfani wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mu kama bamu san dalili ba mm. kuma ba ba mu dama ake mu tambaya ba kuma mu kai korafin mu ko kukan mu na me yasa ya kara kuɗi so bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na na transport da wanda zaka ɗauko kaya daga wani wuri zuwa inda kake wani lokaci kamfani za ta yi ce maka za ta yi subsidizing transport din wani lokaci kuma ta ce ba ta yi kai kuma ka ka ɗauko kaya ka biya mata kuɗin mota a labarin yana iya canzawa kamar to za a dan gaya mana nawa nawa ake sayar da kaman kaza kwali kaza ana sarrafa eh akwai kwali akwai biskit by 72 wanda za ka ga shi yawanci na naira 20-20 ne lokaci wannan za ka same shi ana sayar da shi a 1,300 wurin retailers kenan wata 1,400 a wurin retailers kenan ba wurin wholesalers sai ya zama kamfani kuma yanzu ta canza shi ta mayar da shi 72 ke ciki sai kuma ya koma 120 wanda da yana 1300 yanzu kuma ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma mutum kaga wancan dan karamin mutum zai iya zuwa siyan ma yaron shirin zuwa makaranta amma kuma yanzu nan ya koma 2000 abin da yake 1300 1400 yanzu ya koma 2200 sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira 20 20 ma za su na yi za su mayar da shi na 50 50 kenan na 50 50 yakan zo by 48 kenan 48 cikin cikin kwali zaka gan shi kwali ne dai madaidaici haka 48 eh. yake zuwa naira 50 50 kenan to shi ne yake a zaka samu 2200 dubu biyu da ɗari daya haka su yake to duk a garin ku yana da alaka ne kamar da canjin farashi na dala eh yanda wasu ke faɗi amma kuma yawancin abubuwan gida kamar yanzu da gwamnatin ka ta zo sai aka ce ai yanzu wasu kamfanin ma an zan masu tilas sai sun yi producing abubuwa sun sayi abubuwan kayan gida sun yi abin gida to kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala to duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala ya hada shi da dala ni dai a matsayina na wanda ya karanci dan fanni haka na economics tax da finance in aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje mm. sai an ɗauke shi kawai zance ce mm. Abun wani an ɗauke shi wani fasali da wani manufa na daban kuma sannan kuma irin eh, consumer protection council gaba daya ba su aikin sa kasa ba su aikin su sannan kuma gwamnati ta danyi sakaci standard organization of nigeria ba su aikin mu na anan kasuwa ma sai mu sai in yi ta tunanin wai eh, organization sannan suna existing ko kuma ba su mm. ya suna malam da farko dai suna na Sufiyani Lawal Muhammad ne dan Niger ne da nake kasuwanci a Najeriya cikin garin Mina. Eh gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba ɗaya kamar yadda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan ka kamar yanzu supageti nan da abin da muke sayan katon ɗin shi dubu uku da ɗari biyar amma yanzu ya kasance katon ɗin shi naira dubu bakwai ne to yanzu abin da muke sai da fis ɗin shi naira ɗari hudu eh wani gurin kuma in an samu ɗan rage muna sayar da shi ɗari hudu ba naira ashirin abin da muke sayar da shi kenan yauwa sai kasance kamar su indomi ɗin nan kaga wannan sufafa ɗin da kwalin shi yana matsayin naira dubu uku da ɗari biyu amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira dubu hudu har da wani abu to yanzu abin da muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira ɗari da saba'in kenan kamar su kwai magi yanzu kamar magi su din nan kagara yana abun nan ɗin shi yana na kan abun nan ɗin shi yana naira ɗari hudu da hamsin amma yanzu abin da ake sayar da shi ɗari bakwai paket ɗin shi guda kenan naira ɗari bakwai yanzu abun da ka sayar da shi in kana so ka ɗan samu wani ba ka sai dai ka sayar da shi duka akan guda ɗaya naira goma haka muke sayar da shi kamar kwai yanzu da abin da muke sayar muna sayar shi naira dubu da ɗari biyu kiret yanzu ya kasance abinda da za ka sai shi naira dubu biyu da ɗari ɗaya dole abinda da muke sayar da shi mu ma naira casa'in casa'in muke sayar da shi domin mu samu wani abu abinda da muke sayarwa kenan. kamar madara fa. eh madara wannan kamar fik abinda da muke sayan shi da kwalin shi naira dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai amma yanzu kuɗin shi kwali ya kai naira dubu goma sha tara abinda da ake sayar da shi kenan yanzu abinda da muke sayar da shi muna sayan shi akan kowane guda ɗaya muna sayan shi akan 95 naira muna sayar da shi naira ɗari ɗari abin abin da muke sayar da shi kenan kamar loya milk din nan ma haka ne kamar fi'in cowbell din nan kaga da shi ma muna sayan shi naira ɗari uku da hamsin roll din shi amma yanzu abin da muke ake sayan mana da shi za aka saye shi matsayin naira ɗari shida da naira hamsin ka zo ka sai da shi ɗari bakwai roll kenan kowane fisi za ka sai da shi naira saba'in saba'in abin da muke sayar da shi kenan. to ba saurare karshen shirin namu na wannan safiya kenan shirin kasuwa a kan muke dole wanda ni baban jibrin na gabatar a huta lafiya. Shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Reverend Ila Haruna daga Ecclesia Eren Sonita a maraɗi jamhuriyar Nijar. Yau ina so mu yi magana a kan nasihar Lahadi ta muryar Amurka. Ina so mu yi magana a kan haƙuri da juna. Ya ‘yan uwa na ƙaunatattun Ubangiji, ina kira gare ku, ina nema gare ku, da ku zauna lafiya da juna. ‘Yan uwa na, mu ɗauki koyar su almasihu. a littafin Luka Sura 6 aya 27 zuwa talatin da 36. Ku ƙaunaci magabtanku, ku yi wa maƙiyanku alheri, masu wulakanta ku, ku yi musu addu'a su gyaru. Idan masu ƙaunarku su ne kuke ƙauna, wace lada ce gare ku? In masu taimakonku su ne kuke taimako, wace lada ce gare ku? in masu addininku su ne kaɗai kuke ƙauna wace lada ce gare ku ku kasance masu tausayi kamar yadda ubangiji yake mai tausayi na gode sunana reverend ila haruna daga eglis eren ta sonita a maradi jamhuriyar niger masu saurare ina fata za ku saurari wannan nasiha ta lahadi mun gode madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar mashako wato diphtheria a turance da aka samu bullarta a jihohi hudu na Najeriya wanda a halin yanzu hukumar kare yaduwar cutuka ta kasar wato NCDC ta ce akalla mutum 123 suka kamu da cutar. Jihohin da abin ya shafa sun sun hada da Kano, Legas, Yobe da kuma Oshun. Mashako cuta ce wacce kwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa kuma cutar kan kama hanyoyin numfashi ne a wasu lokutan kuma takan nuna a fata. Mai cutar kan fuskanci matsala wajen numfashi, cutar kan haddasa bugawar zuciya da shanyewar wani bangare na jiki a wasu lokutan cutar mashako kan kawo rasa rai. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da kalawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin haske akan cutar mashaƙo. To mashaƙo wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma wadda kuma wata ƙwayar cuta nau'in jinsin bacteria da ake kira Corynebacterium diphtheriae take kawowa. Kuma abinda ƙwayar cuta take wani guba ne take saki. Wannan guban shine yake kawo matsalolin da ake gani a wannan cuta. Yakan shafi murin makogwaro da baki da wurin numfashi yakan shafar kwakwalwa yakan shafi zuciya yakan iya shafar koda a cuta ce mai hatsarin gaske wanda za ta iya kisa akwai wani abu da yake kawo ta banda wannan kwayar cutar to ita diphtheria din wannan kwayar cuta ita ke kawo ta kamar yadda na faɗi cewar kwayar cutar nan takan saki wani guba ne wannan guba din kuma ita ce take kawo sai ya kasance a makogwaro za a ga wani tantani ne haka fari ko ruwan milki-milki haka ya rufe makoshi da inda ake shakar numfashi da hanci sai ya kasance ana tari numfashi na wahala sai ya kasance wuya kuma ya kumbura haka abinda ake cewa kamar wuyan ya yi kamar wuyansa. Yaya alamomin cutar mashaƙo suke? Yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka dan zazzabi da ciwon kai sai kuma tari sai kuma cikin dan lokaci kankani sai a fara ganin numfashin nan ya fara zama da wahala daga wannan lokacin kuma ya danganta idan ta shafi misali kwakwalwa yakan iya kawo mutum har ya fita daga hayyacin shi idan ta shafi zuciya sai ya kasance zuciyar nan ba ta yin aiki yadda ya kamata ko kuma ta shafi koda ya kasance koda din ita ma ba ta aikin da ya kamata a wani lokaci idan ta tsananta sai an kai ah, mutum ɗakin da ake cewa na kwana wato ICU kenan. To likita shin cutar tana ɗaukar lokaci idan ta shiga jikin mutum kafin ta bayyana? Eh tana iya ɗaukar lokaci saboda za ta iya yin kwanaki zuwa ɗan sati ɗaya zuwa biyu a jiki ba ta nuna alamu ba. Amma za ta iya yi kuma cikin kwana biyu zuwa uku mutum ya samu matsala da ita bayan shiga jikin. Suwa cutar ta fi barazanar kamawa a cikin al'umma? A yawanci ta fi kama yara da kuma manya wanda suka haura shekara arba'in Yaran 'yan shekara nawa tafi kamawa? Musamman 'yan ƙasa da shekara biyar kuma musamman waɗanda ba a yi wa allurar rigakafi ba. A dalili shine idan ba a yi musu allurar rigakafi ba Allah sun ɗan gaji garkuwar jiki daga iyaye to amma ba ta da karfi cikin ɗan lokaci kankani za ta wuce. A dalilin da yasa manya su ma wanda suka haura shekara arba'in ɗin nan yawanci ko da an yi musu allurar rigakafi bayan tsawon wani lokaci garkuwar jiki saboda wannan cutar ta kan yi zama ba ta da karfi sai dai idan an yi wa mutum abin da ake cewa allurar busta wanda zai kara karfin garkuwar jikin ta shi yasa waɗannan mutane suka fi zama cikin hatsari da kamuwa da wannan cuta mai ɗauke da cutar zai iya yada ta ga sauran jama'a? Tana da matukar saurin yaduwa saboda tari ko atishawa ko mutum hannun shi misali ya taba majina ko yawo bai wanke ba ya gaisa da mutum shi kuma ya taba zai iya kama ta saboda haka tana kamuwa sosai ko da kuwa ta hanyar misali shan ruwa a kofi ba wanke ba yawon shi wani kuma ya kama ya sha za ta iya yaduwa tana yaduwa matukar an samu saukin ta tun kusan shekaru arba'in da suka wuce a wasu kasashen da suka fara allurar rigakafi sannan komo a nan abin da ya shekara 20 zuwa 30 baya an samu saukin ta matuka saboda allurar rigakafin da ake ya ake allurar rigakafin cutar mashaku a yawanci a tsarin mu na najeriya akan fara yin ta daga sati shida idan an haifi yaro a mai allura ta farko to bayan wannan sai a ce bayan sati shida daga wannan allura su zo to wannan allura da ake fara bayarwa ta sati shida nan a ciki akwai rigakafin mashakwa kuma ana ba da ita kusan sau uku zuwa hudu sannan daga baya akan ba da abin da ake cewa busta domin a haɓaka garkuwar jikin dan adam bayan wasu shekaru shekara biyar daga nan kuma bayan shekara goma. Kamar babba wanda bai taɓa karɓar rigakafin ba amma shekarunsa ba su kai arba'in ba me ya kamata ya yi. Kowa yana da hatsarin kamuwa da cutar nan amma wanda suka fi samun hatsarin a ake magana saboda haka kenan kowace dan kowane dan shekara zai iya kamuwa da ita amma wanda ya san bai samu allurar rigakafin ba ya san bai taba samun allurar rigakafin nan ba to da bukatar ya je ya same ta akalla ko da guda ɗaya ce. Cutar mashako tana ɗaya daga cikin cututtukan da ake iya gada? A'a ba cuta ce da ake gada ba cuta ce da ake ɗauka daga ƙwayoyin cututtuka. Yaya za mu kwatanta yawan mutane da suke cin hatsari da wannan cuta ta mashako? Gaba ɗaya a duniya an ɗan samu sauƙinta saboda yadda ake ta ƙoƙarin allurar rigakafi. Misali a shekara ta 1940 a america ana samun kusan mutum dubu biyu da goma da suke kamuwa da wannan cuta amma a shekara ta dubu goma sha bakwai a alkalmance waɗanda suka kamu da wannan cuta ba su fi mutum talatin da biyar ba To likita idan cutar ta kai wani mataki ne take da hatsari ga rayuwar dan adam? Daga lokacin da aka gane cewar akwai wannan cuta, to wannan cuta tana da hatsari. Daga lokacin da aka gane cewa ita ce. Daga lokacin da ake zargin ma cewar wannan cutar diphtheria ce wato mashako, to yana da hatsarin gaske. Bai kamata mara lafiyan nan ya tafi gida ba. Yawanci akan ware su gefe daya a yi musu magani, sannan duk wanda aka san ya mu'amala da su ma a yi mai magani, sannan a sanar da hukumomin lafiya wanda suke hakkin su ne su dauki matakan hana yaduwar ta cikin al'umma cutar mashaƙo akwai wata matsala da take haifarwa ga watakila wata gaba ko wani sassa na jiki kamar yadda muka magana cewa tana iya lalata zuciya tana iya lalata kwakwalwa tana iya lalata koda to idan kwakwalwa kuma ta tabu kin ga kenan kowane bangare na jiki zai iya tabuwa kowace shawara zaka bawa masu sauraron mu game da kare kare kansu daga kamuwa da mashako da ma kowace irin nau'i na cuta. Duk lokacin da mutum ya ga yana da wani ɗan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta ba ne ba a fiye damuwa ba zai shiga cikin al'umma zai yadda yake so amma idan aka duba yanzu cututtuka da dama da muka yi magana kansu suna fara ne kawai da 'yan muran nan da ɗan tari da ake ganin kamar ba wani abu sai su zama babban matsala saboda haka yana da kyau mutum ya dau ɗabi'ar cewar idan kana da irin wannan dan eh, zazzabi yan mura to ka ɗau matakan karka yaɗa shi cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yaɗawa ba. Masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shin mai hukumar lafiya matakin farko ke cewa game da wannan cuta ta mashaƙo ga daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba da ƙarin bayani. Muna sane da cewa cewa akwai barkewar cutar mashako wanda a turanci ake kiranta wato diphtheria to wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda shida wanda ake cewa six killer diseases wanda yake tun tun ma tun ba da aka fara aiki rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba daya tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa tana cikin allura guda uku da muke cewa DPT wato diphtheria pertussis da tetanus da ita ake bayarwa to kuma yanzu da aka samu ci gaba tana ɗaya daga cikin allurar rigakafi da muke kira penta pentavalent wato wato biyar ne a haɗe wanda yake ake bayarwa wanda akwai ta diphtheria din akwai pertussis akwai tetanus akwai hemophilus influenza wannan allurar rigakafi akwai su don watan da ya wuce na disamba din nan mun raba a ƙasar nan gaba ɗaya saboda haka duk cibiyoyin da suke ba rigakafin eh, allurai to lalle lalle akwai wannan maganin abin da yake muke kokarin yi ko kuma muke faɗakar da jama'a shine lalle lalle idan lokacin da aka haifi yaro ko yarinya daga shekara da ta yi sati ko kuma ya yi sati shida to a je a fara ɗauka na farko sannan kuma in ya sati goma kuwa koma a ɗauki na biyu sannan sati goma sha hudu da haihuwa ya je ya dauki na uku to duk lokacin da yaro insha Allahu aka shi ko aka ba ta wani rigakafi guda uku to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din to lalle ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga ainihin wato rasa rayuka ba saboda haka abin da ya rage mana shine jama'a lalle su je su karɓi wannan maganin da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Lawal Musa Tahir da Dr. Dr. Abdullahi Bula Magarba da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. ma ga haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin. da ya hada da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.